Jama'a masu sauraron mu da wannan la'asariyar talata assalamu alaikum mu da sake saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki. Har yanzu dai muna jihar Kano kuma muna hagen bikin baje amfanin gonan da aka yi a can kwanakin baya. Kahin wakilinmu Muhammad Ibrahim Kwari ya fara tattaunawa da sarkin hawan Najeriya Alhaji Hamisu Muhammad Dangawan. Yariman Muri Alhaji Isa tafi da zai kammala bayanin da yake yi akan fa'idar zamanantar da sana'ar sai da nama a Najeriya. Naman da yake fita a Najeriya idan tana da satifiket na kyau kilo ɗaya na nama a Najeriya naira ɗari biyar ne zuwa dubu ya danganci wani irin nama. Kilo ɗaya na nama a kasuwan duniya dola goma sha hudu. Me yasa mutumin Amerika in ka kai masa naman na a dola goma a kilo ba zai saya ba. ya zama dubu ɗaya ɗari shida kenan a kuɗinmu me yasa za mu ce sai mun sami dola goma sha hudu ba za mu sayar ma goma ba shi ya bi hudu me yasa ko yana da comparative advantage abinda zai iya yi to mu abinda za mu iya yi kenan kuma kayan shiyar da shanun nan ba sai mun nema a wani rami ko wani kasa importing nasa ba yana wurin yana wurin shanun nan kuma muna da saniya fiye da miliyan goma sha biyar a najeriya ana kawo fiye da miliyan hudu daga burkina faso nijar da sauran suna shiga najeriya duk Allah trillion nawa ne kudin shanu a shekara trillion hudu ya kai bajin na Najeriya shine bajin na Najeriya in ba jahilcin bahaushe ba da bafulatani wannan business zai na hannu ka ce kana neman wani abu a wani wuri ka neme me Alhaji ya suna Alhaji sun Muhammad dan gawan sarkin fawon Najeriya Alhaji kuna harkar nama tun bayan zuwa yanzu a wannan matsayi kake a ina kake tambata kano ko lagos yi najeriya kan bata najeriya muke magana a matsayin da ke ciki yanzu a kano na ni dan dan kano ne ne kuma amma Allah ya zama na a lagos kuma kishin kano da kuma irin gudunmawa da gwamnatin kano take mahauta ya bani karfi na zo kano nake gina standing abatuwa wanda a cikin kashe goma na ci kashe takwas yanzu saura kamar kashe biyu na gamata ta zamani ta zamani hmm. saboda irin gudunmawar da zan kawo kano kenan domin gwamnan kano an taɓa yi mana abin da ba taɓa samun wanda ya mana ba ya rungu mahauta kamar ƴaƴansa kamar ƙannansa kamar yaransa ya mana abin da ba taɓa samun wanda ya mana ba to wannan kishi mu kuma ya kamu muka kawo namu contribute din cewa mu tabbatar abin da za a yi zai kawo ci gaban jama'a da kuma samun aiki ga yara matasa daga mutum daya zuwa mutum dubu biyu za iya ba su aiki wannan gurin da muke gina a yanzu insha Allah wannan sabuwar mayanka ta zamani da kake ginawa da me da me ta kunsa ba abin da bata kunsa ba akwai gurin yankan shanu akwai gurin yankan awakai da dabbobi akwai gurin yankan raƙuma kuma za mu ta mata injina da firji da duk firza da motocin ɗaukar nama da kuma filin sai da saniya da kuma filin sai da nama mun tsara komai babban guri muke shi wanda akalla zai kamar heta platin wanda muke aiki da shi yaushe aka fara ai wannan aiki kuma kenan yaushe ake ganin za a gama shi fara aiki 2011 muna kuma 2011 yes sir kuma muna tabbatar da cewa karshen wannan shigar da mu shiga ta 2014 mun tabbatar za mu gama albarka annabi da alƙur'ani baya ga wannan mayanka da kuke yi a Kano eh, irin ta farko a zamanance kuna da wata ne a wani sassan kasa na eh, na gina wata a mayankar Abuja DD wanda Obasanjo shi zai buɗe mata da kansa kuma na da wata a Lagos amma a cikin barikin soja wajen military cantonment saboda ka abin na fi iyawa kenan a rayuwa ta daga shekara arba'in zuwa yau kuma na yi cikin nasara gwamnati tana bani haɗin kai da goyon baya da gudunmawa kuma muna allah godiya da kuma gwamnatin ƙasar nan godiya domin me mu kano 'yan kano ne mu an haife mu a kano da iyamu da kuma da kuma amma ba mu zo mun zauna ba sai yanzu ne Allah ka muka karata mu irin gudunmawar da cewa mu ga mun yi abin da mutum ɗaya daga ɗaya zuwa dubu uku zai samu hanyar cin abinci ci abinci a gurin aikin mu insha Allah wannan mayanka da kake da ita musamman a Legas da kuma birnin tarayya Abuja a rana dabbobi nawa yanka akuya da saniya muna yanka kai dubu ɗaya every day a abuja kenan a abuja a lagos ba ma yanka ya fice 80 70 60 akuya ba ta fice 120 da goma 80 mm. eh, to ita kuma ta wannan ta kano da kuke so za ku yi ta zamani na faɗa maka yin ta muke a yanzu ba a kammala ba eh a misali kamar an murabba'in misali an kiyasta cewa za ta dinga za ta iya ɗaukar saniyar ka ɗaya zuwa ɗari biyar ko dubu ɗaya kullum an da akwai an akuya ce ku daga ɗaya dubu ɗaya